bad naam babu me babu me Uh-uh. babu daman babu lamuni mun yi shi ko ba mun yi shi ba a kansa za mu tashi babu damani babu lamuni wal kafala da reno ko dokan ɗawainiya wa fihi da dawabit ad al-awwal yace arkanu damani arbatu rukunan lamuni guda hudu ne daminun wanda yake daukan lamuni madmunun da wanda aka dauka madmunun anhu da abin da aka daulo lamuni a kansa madmunun lahu da aka wanda aka daukan masa lamuni sai ce asani liraddil haƙƙi mudalabatun damin domin lirabbil haƙƙi mai haƙƙi mudalabatun damuni yana ɗau neman mai lamuni awil madini ko kuma wanda ya yadda da ɗau bashi wanda bashin ke kansa kenan mutum ne ya ma garanto ya ce ya ma lamuni ya ce kai na amince ku rika bashi kaya to mai kaya wata rana kai ne zai nema in can wanda kake ba ya ki bin tsarin da aka bi kuna fahimta ai sai ce arkanul kafalati arba'atun rukunan daukan ɗawainiya ko nauyi guda hudu ne kafilun mai daukan ɗawainiya makfulun wanda aka dau dawainiyansa makfulun lahu wanda aka daukan masa ɗawainiya makfulun li abinda aka dau dawainiyan dan kansa misali yaro ne makauta sai aka kama shi yayi wani laifi sai aka je aka tsare shi iyayensa suka zo suka roke ka ka je ka yi belinsa sai ka je ka ce ni ne wa ne kaza kaza kaza sharaɗin da suka bayar ka cika sai suka baka yaran kira fahimta ai kaga yaran a kai da ka belinsa sannan yaran sannan kotu sannan laifin da har aka kai shi kurkuku ka je ka ɗauko belinsa wayannan su ne guda hudu sai ce idan sallama al-kafilul makfula lirabbil haƙi idan mai ɗaukan ɗawainiya ya mai da wanda ya ɗau ɗawainiyansa ga mai gaskiya ko ga mai haƙi bi mahallil akadi a gurbin da ake ƙulla gaskiyar ko ƙulle ƙullen bari alkafilu to wanda ya ɗau ɗawainiyan ya tsira ko ya kubuta kai da kaje kai belinsa an ce ranar litinin za ka kawo shi ranar litinin ka sa shi gaba ka kai shi kotu ka ce to alƙali ga shi suna karɓa shi kenan ka kubuta kuna fahimta ai amma kana kama shi he ka bi dulla titin nan ba a kotun ba a titi kawai he ka ce musu gashi a ba za a yarda ba misali za su yarda su tafi da shi amma in ya gudu za a dawo maka ba ku fahimta ba yawa amma in ka kai shi can can ne suna da gate gate suna da security suna da ankwa da yan budu in zai gudu za su harbi kafarsa yadda ba zai arce ba amma na a titi ba ta yi wasu ma ba san ko su ce a ah, damfara za a yi masa zai kukan ba ku barayi ne ya mutanen gari su farmaku ta ga akwai matsala suna fahimta ai yawa to akwai irin wannan sai ke cewa babul hawalati babi da yake magana akan kangama akan kangama ka kangame bashin wani ka dawo da shi kanka وفيه ضابطان الضابط يتي شروط الحوالة خمسة اتفاق الدينين جنسا ووصفا ووقتا haduwan bashi guda biyu da yake kan wancan da ka ɗauke ka dawo da shi kanka jinsinsa ya zama ɗaya sifansa ɗaya lokacinsa ya zama ɗaya ilmu kadari kullin minar daineni sanin ƙididdige na kowane bashin bashin da ya ci da wanda aka dawo da shi kanka kar ya ci bashin dubu ɗari wurin kamo shi da ta an kashe dubu goma sai a ce a ɗora dubu goma ma a kai ya zama nau kenan eh? ɗari da goma a ce to kai yanzu za a ɗora ma ɗari da goma a'a ban da haka kuna fahimta ai yawwa sannan istiqrarul malil muhili alaihi tabbatar dukiyar da aka kangame a kansa ya tabbata a kanka a kansa wancan ne yake bin bashi sai kangame bashin ya dawo da shi kansa to yanzu bashin ya tabbata a kansa kun fahimta ai sannan sai ke cewa kaunuhu ya sai tasallu bi wanda kasancewa sai zai iya biyan bashin kar ana bin mutum bashi ya zo